um, daga jiya kun san dai wace ce kuma ga ta tada lokaci yayi na dawowa cikin wannan shahararren shiri mai suna daga Kanye Wood. To maudu'inmu na yau da za yi da jaruban mu wato Amina Lawan. Maudu'in na yau shine akan waka. Kun san mawaƙiya ce tana waka duk mai son waƙar biki ko ta suna ko ta bedde ko ta siyasa komai da ruwanta amina kin zama yanzu ga acting ga waka kenan ki waka ki acting komai da ruwanki an ce goma maganin mai gasa. gaskiya ne to yanzu jaruman mu muna so ki gaya masu kallonki adadin waƙoƙin da kika yi To, gaskiya waƙoƙi suna da yawa eh faɗa su ma akalla da yanzu za a iya samun kamar guda hamsin haka waƙoƙin da kika yi mm. da na biki da na suna da na bedde da na siyasa to amma a cikin waƙoƙin da kika guda hamsin wace ce bakan miyarki a waƙoƙin nan wa kika yi wa ita to yanzu dai wanda na yi wa ita ta ƙarshe ita ce wanda nake ji da ita kuma gaskiya dai a cikin waƙoƙi na ban taɓa jin waƙar ta kwanta min a rai irin wannan waƙar ba kuma ina ji da ita kuma ina ji a cikina wannan waƙar insha Allah za a sha mamaki <laughs> za a kwashe kenan an kai ta yawwa baya ga kama kuma sannan ina ji a jikina Allah ya da wannan waƙar za a samu alkhairi kuma zan kowa zai ji daɗi wa aka yi wannan shahararriyar waƙa da kike jin daɗin ta to akwai wani babban mutum eh ana ce mishi Major General Muhammad Tasiu garkuwan Gumel eh ne wa waƙa ya amshin wannan waƙar yake kana so ka ji kenan ba ma ni ba masu kallon ki masu sauraron ki suna so su ji garkuwan gumel mu gai da ikon Allah Muhammadu muna gaishe ka Mejo janar jinjina a gare ka garkuwan gumel Muhammadu uza ki kware din din din din din din da waki kenan yawa haka kika yi wannan waka kenan to yanzu ko baiti ɗaya ne a cikin wannan waka masu kallon ki masu sauraron ki ai za su so su ji a gaskiya ba zan yi faɗan baiti na ba saboda baiti na ne tsada ne a haka ma yanzu kawai na yi katsalan da ne na gaya muku amma waka bata ma daga ta je hannunsa ko da yanzu na riga na gaya muku ne yanzu kuɗin ji so mun taɗi sai dai da yake waka guda biyu ce zan eh. iya gaya maka amshin ɗayar wakar ita ma to muna jinki kuma muna saurare Major General Muhammad Tasiu Ibrahim mai girma garkuwan gumel muna ta baba maza har mata. Da yake an masa wani naɗi ne. Eh. Na garkuwan gumel ɗin. Eh. To naɗin bai daɗe ba sosai. Eh. Shi sa gaji ina sako taya murna a ciki. Eh. Naɗin garkuwan da aka. To yanzu wakar ni kin gani kuma Diza ta Hausa TV babu wakar da nake so a ki irin wakar da kika yi wa jaruma Hadiza Gabon. Mm. ni na waka kullum har baitukanta sai da na rike saboda ni wakar gaba ɗaya ta mun daɗi eh. amshin ya mani sannan yadda aka yi kiɗan da yadda aka yi bidiyos ɗin wakar eh. ya yi min daɗi sosai amma yanzu masu kallon ki za su su ji amshin waccan wakar ta wacce kike wa jaruma hadiza gaban to kin yi ta kuma har kin ba da ita ma an saka hadiza ta wasa tv eh. to yanzu ba yi masu kallon ki ko da sun manta yanzu ba su saki dan tayar da su ba to gabon ki rika mu je sarauniya kuma adala din din din din <laughs> sarauniyar mu ta kaniwood ni ban ga kamar ki ba hadizatu gabon hadizatu tauraruwa a kaniwood indiya eh gaskiya ne wannan magana take haka take to yanzu misali idan muka ce ki wa tashar DZ Hausa TV waka za mu samu kenan insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Ahmad DZ wanda aka fi sani da Garba a cikin shirin daɗin kowa wato Arewa 24 tare da ni ga gaya musu da bakinki. Assalamu alaikum masoyana sunana Minal Abubakar yar mama mm. wacce aka fi sani da Zulaiha ta cikin shirin daɗin kowa. Wato Zalihan baba kamai. <laughs> Yau ne muku coge wanda ku sani Faruku na cikin shirin a duniya mutumin Abala da Kana Baro wanda ya gane mai rabani da 'yan maza don ban da abin da zan ba su. <laughs> To, ku masoya ga wani shahararren fim ɗinmu mai suna Ruhin Rai. yau alhamis za mu saka muku kashi na tara a tashar gidan hada-hada tv don haka masoya wannan fim ruhin rai ya yi kyau sosai sosai ya ba da ma'ana don haka masoya na a ci gaba da tuntuɓar fim ɗin nan saboda akwai saƙonni da yawa gashi yanzu mun sakan muku shi har episode na takwas yau kuma a alhamis za mu saki kashi na tara yanzu wani albashi za ki wa masoyanki tunda fim din nan da kawaki a ciki aminiyarki yauwa ina kira ga masoya na duniya baki ɗaya mm. wannan fim din dole ne in fito in jajirce ganin cewa na taya an tallata shi gaskiya ne saboda Aminiya aminiyata eh. kuma jini na gaskiya ne mu'amala wato raliya eh gidan Malam Barau ta cikin eh, shirin dadin kowa. Budurwar Rasaki, yauwa. fim dai ruhin rai ya yi kyau ya ba da ma'ana don haka ina masoya masu son a koyi soyayya masu wacce take son ta koyi shagwaba wacce take so ta koyi abubuwa to ta kalli wannan tasha mai suna gidan hada-hada domin ta kalli abubuwa ta ɗau kwasa-kwasai akwai soyayya kamar eh. yadda ya faɗa akwai shagwaba akwai mm. abubuwa kala-kala shi ma shi ma saurayin budurwa in yana so ya budurwa su shagwaba a bai bibi nan ana bibi <laughs> kanka kun Allah duk wanda ya kama sai na raba gangan cikinsa eh. ko ko ba ke ce wannan kwata kolin ba ah, ah. kin ga kake musu Allahu akbar Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs>

jin daɗin kowa ai eh, gidan baba kamai ina gaishe da masoya na kuma ina musu barka da sallah tare da yi muku albishir za mu saki sa wannan series din namu da kuke kalla mai nishaɗantar da ku yana faranta muku rai kuma muna jin daɗin hakan dama saboda ku muke mai suna wannan series din namu wanda kuke jin daɗin shi dama don ku muke yi don mu nishaɗantar da ku mai suna gidan hada-hada za mu sakar muku da shi yau asabar in Allah ya yarda ƙarfe takwas na dare duniya ga baki ɗaya don Allah muna so ku zo ku kalla za mu saka muku episode na sha bakwai in Allah ya kai mu karfe takwas na dare sai kun na gode don haka masoyana ban ɗauke wa kowa ba kowa ya kalla domin ni ma ina kalla saboda jin daɗin sa nake Jama'a, ni ne mun taru daru? yau ku kasance da mu yau litinin da misalin karfe takwas na dare za mu saki wannan shirin namu mai dogon zango wato shargalle a tashar kilina tv ku kasance da mu za mu jeho muku don allah ku tafe mana